wannan buɗaɗɗiyar wasiƙa ce kai tsaye zuwa ga mai zango a alƙur'ani Allah madaukakin sarki yana ce mana falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun Allah madaukakin sarki yake cewa falamma nasu ma bihi idan mutane ko kuma mutum dan adam ya manta abin da aka tunatar da shi saƙon da manzon Allah ya kawo mutum ya kauce wa tafarkin ya manta da maganar manzon Allah ya zo ya kama uzurin gabansa Allah ya ce fatahna alaihim abwaaba kulli shay Allah ya ce sai mu buɗe mar hanyar komai a rayuwa jin daɗi ne sai ya samu farin ciki ne sai ya samu aure ne sai kwanciyar Allah ya ce fatahna alaihim abubu kulli kai ko kake sai kakin ya je trend ba abin da zai ɗauka a rayuwa bai nasara ba Allah ya ce hatta idan farihu bima utu har sai suna cikin farin ciki na abin da muka ba su mutum yana ga ya zama actor mutum yana ga nasara ta mar mutum yana ga ya zama celebrity mutum yana ga jin daɗi farihu suna murna kai sai mutum ya kai ya kawo ma idan kamar wa'azi yana cewa kai dan bakin ciki ne saboda irin nasarar da ta zo mar a rayuwa duk alajin da ya gani in mace ce duk alajin da ta haɗu da shi kawai an gama kuɗi ta ko ina falala tana zuwa Allah ya ce akhaznahum baghtatan fa idahum mublisun Allah ya ce sai mu musu kamun bazata suna cikin dumu-dumu da laifi wani zai mutu yana cikin aikata zina wani zai mutu yana cikin sana'ar da Allah baya so wani zai mutu yana cikin kaza saboda me Allah ya bashi dama baya bashi lokacin ya tuba wannan ita ake cewa talala don haka ni sakon da zan isar ma anan shine Allah subhanahu wataala yana son ka saboda da baya son ka irin daukakar da ka samu ba zai baka kalubalen da zaka ji har kana sha'awar ka bar fim kana sha'awar ka canja sana'ar ka ta waka kana sha'awar ka da Allah ba zai baka wannan damar ba to soyayya ce ta ubangiji ya kawo ma wayannan jarabawaye da haka ya kamata ka yi amfani da su ta hanyar da ta dace kasancewa Allah subhanahu wataala wace ni'ima ce ma ka san wace dama Allah ya baka sannan duka kusakuran da kai na rayuwa hatta tun daga kan zaben mata lokacin da kake zaben mata akwai hanyoyi da musulunci ya ce abu in ka bi su baka taɓa samun kalubalen nan ba nan ba iya Adam e zango shi kaɗai ba duk wani wanda Allah ya ba wa ɗaukaka a TikTok ne a Facebook ne a Instagram ne a Kannywood ne a ko'ina ne ma ka sani cewa ya kamata ka bincike kanka shin abin da nake bidiyo content ɗin da nake Allah ya yarda da shi kar ka zauna kana a'a malamai sun ce da kyau ba kyau mazala ya faɗa mana a arba'una hadisi ko ya karanta man waqa fi shubahat waqa fil haram idan ka zauna akan shubha ka zauna akan haram ka bincika kar ka ga duk abin da kai kana shiga trending ka gani ima ce ka ga waye wallahi ubangiji zai iya ma talala waka kake ka je ka bincika hukuncinta a musulunci comedy kake ka bincika hukuncinsa a musulunci rawa kike kina fitowa da ce ki bincika hukuncinsa a musulunci kar mu yaudari kawunan mu da sauran abubuwa da waye da waye ka san me kake yi karka ga duniya ta baka dama kana tunanin cewa waye Allah ya faɗa mana fatahna alaihim abwaba kulli shay Allah zai buɗa ma duk abin da kake so amma ka sani akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun kona na biyu kuma shine a bayanan Adam in Zungu sometimes akwai maganganu da yake irin yana nuna cewa Allah subhanahu wataala yana yawa bawa gafara sannan kuma soyayyar manzon Allah kadai zaka wannan abin haka ne Allah yana yawa bawa gafara kuma soyayyar manzon Allah amma dai wannan abin gaskiya yanzu yana trending a cikin al'ummar mu sai ka ga mace ta gama iskancinta ta gama raye-rayenta ta gama batsarta kawai sai ta zo ta hau wata waƙar yabon manzon Allah waƙar ma da kiɗa a ciki da waye wai kawai ita ta ƙure san manzan Allah manzan Allah zai cece ta ba haka ake ba san manzan Allah malamai sun faɗa sun ce shine ta'atuhu fi ma amara kayi mar biyayya a dukkan abin da ya bada umarni tasdiquhu fi ma akbara sannan ka gaskata shi akan duk abin da ya bada labari wajitina bu mana hanu wa zajara sannan ka guji duk abin da manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina to wayannan abubuwan ukun su ne san manzon Allah wannan wanda muke a baki muke hawa waka muke waye wannan baya lissafin san manzon Allah kar ka je lahira da shi kai tunanin wai za a saka a sahun masoya manzon Allah wannan baya ciki san manzon Allah na gaskiya shine manzon Allah ya ce ayi kaza ka yi manzon Allah ya ce a bar kaza ka bari manzon Allah ya ce ga kaza ka ce eh to wayannan shine yanzu ko da ne mahaifiyarsa za ta ce mar wane bari ya bari wane yi yayi wane kaza ko bai magana ba wannan ɗin, kawai kai tsaye an san yana son mahaifiyarsa amma yanzu da zaka kwana dubu kana ina son mamata ina son mamata ka yi wa mamarka waka amma ta ce wane zo yi kaza ka ce a ba zan ba ta ce bar kaza ka ce ba zan bari ba ko da zaka kwana dubu kana cewa kana santa mutane ma ba ma ubangiji ba sun san baka ta. duk wakar da zaka yi wa mamarka duk faɗar da zaka yi a baki in dai za ta baka umarni ka bi ta hana ka ka ki hannuwa kai ɗaya an san baka san mamarka to amma wannan abun musamman celebrity mu kawai mutane sai su je a ko ran juma'a ko waye manzan Allah waye a akawun ɗinsu ba haka ake ba ka duba akawun ɗinka akwai san manzan Allah a ciki a content ɗinka akwai san manzan Allah ba zai ka je kai barna dubu kawai ka zo manzan Allah shikenan wannan ya wanke ba idan kuna haka kuna nuna kamar Allah azzalimi ne astaghfirullah saboda Allah ya ce a bar kaza Allah ya ce a kaza Allah ya ce ga abin da zaka yi saka aljanna ga abin da zaka yi saka wuta wani ya je ya kare rayuwarsa yana bin Allah kai kawai kuma ka ce ai Allah zai ma gafara san manzan Allah waye waye in kai haka kamar ka ce ai Allah azzalimi ne su waɗanda suka ba Allah sau da kafa su kuma da basu tsaya sun ɓata rayuwarsu a duniya ba su ce ne dole akwai matakai akwai salo akwai tsari akwai hanyoyi da ake bi Allah fa ya turo dan adam bai fara rubuta masa zunubi da lada ba sai da ya balaga ba dan komai ba saboda me saboda ya hukunta shi ta hanyar da ta dace sannan Allah ya sauko da manzo aka saukar da alkur'ani aka saukar da hukunce hukunce aka saukar da abin da Allah yake so aka saukar da wanda baya so kuma duk ka ki ka ki bi ka ki zuwa ka bincika ka ki karanta alkur'anin ka ki sanin tafsirin ka ki sanin hukunce hukunce kawai a sadaka sai ka zo ka ce ai Allah zai sana aljanna wannan aljanna ta baki ce akwai aljanna ta Allah wadda ta mutane sun yi aiki da sauran abubuwa da waye da waye wayannan su ne sakonni na dan haka malam Adam ya zango muna ka da koma ga Allah sannan kuma a ka tsaya ka nutsu ka yi hukunci irin na musulunci akan zaben matanka sannan ka duba cewa wannan soyayya ce ta ubangiji da ya cire ma sha'awar irin wayannan sana'o'in naka sannan kuma abu na uku san manzon Allah da kake magana akai alhamdulillah in ka ƙara bincike ka ƙara gogewa akan yanda ake so da ma ba kai kaɗai ba kowa da kowa ma baki ɗaya wannan shine assalamu alaikum